وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباه وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله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 ga watan Septemba miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 ci gaba da tafsirin littafin Allah mai girma in ba ku manta ba muna cikin tafsirin suratul fatahi wadda bayani ya gabata wannan surar madaniya ce an saukar da ita cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyarsa ta dawowa daga hudaybiya to muhimmin abin da wannan surar ke karantarwa shine duk wanda an ka zalunta ya bar ma Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo mishi buɗi sannan abu na biyu duk wanda ya yi ɗa'a ga Allah kuma shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi mafita waɗannan abubuwan su ne muhimman abinda wannan surar ke karantarwa to shekaran jiya mun tsaya bayan an kawo irin tanadin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ga manzonsa sallallahu alaihi wa sallama akan namijin hankurin da ya yi ga abubuwan da sun ka faru a hudaybiya ya bar ma Allah Allah ya saka mishi da buɗi ko da sauran abubuwan da Allah ya bayyana cikin farkon wannan surar bayan wannan su ma ne sun ka nemi to su ma mabiya menene nasu sai Allah ya saukar da cewa su ma Allah zai shigar da su mazansu da matansu gonakin aljanna wadda ƙoranmu ke gudana ƙarƙashinsu kuma suna madawwama cikin aljanna, kuma Allah zai kankare musu zunubansu wanda yake Allah ya kankare ma zunubanka ya sa ka gidan aljanna wanda za ka dawwama ciki wannan shine rabo wanda abba Allah ya bamu bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gama magana dangane da mu'minnai da sakamakonsu sai yayi magana dangane da kiyoshin mu'minnai ne munafukai da mushrikai sai yace su kuma munafukai da mushrikai Allah tabaraka wa ta'ala zai yi musu azaba mazansu da matansu Allah zai yi musu azaba su munafukai da mushrikai masu yin mummunan zato ga Allah mummunan zaton da sun kai shine zaton da sun kai cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa makka to mutanen makka da sun ka da mara sun ka iskan ma har gida sun ka fatattake ka ina ga in ka iskan musu gida sun ka zaci cewa Allah tabaraka wa Allah ba zai ce miki annabi da mu'min ne ba Allah zai ƙyale su kafirai su kashe su to shine Allah ya ce wannan zato mummunan zato ne Allah ya sa annabi aiki ka yi zato, kuma Allah ya kyale shi ba zai taimake shi ba ina fatar kun fahimta sai Allah ya biyo baya da addu'a ya ce irin wannan mummunan zato da sun kai ga annabi da muminai cewa za a kashe su Allah ya mai da irin wannan zato bisa ga kawunansu sannan kuma hushin Allah ya tabbata a kansu da tsinuwarsa sannan Allah ya yi musu tattalin wutar jahannama makoma ta yi muni Allah shi kare mu nan mun ka tsaya ko to sai Allah tabaraka wata ta'ala ya ci gaba da cewa wallahi junudu samawati wal ardi walillahi junudu samawati wal ardi وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا To Allah ya ce zai azabtar da munafukai maza da munafukai mata da mushrikai maza da mushirikai mata ko? Kamar mai tambaya yayi tambaya yaya Allah zai yi musu azaba. Sai tabaraka wata Allah ya ce wallahi junudus samawati wal ardi. Ai rundunonin sammai da rundunonin ƙasai duka na Allah ne. ma'ana Allah yana da rundunoni mallakarsa cikin sammai yana da rundunoni cikin ƙasa to yan Allah zai wa munafukai da mushrikai azaba nan duniya da gobe ƙiyama, waɗannan rundunonin nashi su Allah tabaraka wataala zai amfani da su sai ya ce wa kana Allah azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne ba abin da ya gagare shi hakiman kuma mai hikima ne hikima shine aji kowane irin abu ga mahallinsa inda ya dace Allah mabuwayi ne kuma mai hikima to in kuna tunuwa karatunmu na baya aya ta hudu Allah ya kawo irin wannan aya, inda yake cewa, ayar inda yake cewa huwa na tafi kulubil fi qulubil mu'minina Dadu, imanan ma imanihim sai yace wallahi junudu samawa wal ardi sai can yace wa kana Allahu aliman hakima sai malaman tafsiri sun ka ce, to me hikimar wannan maimaicin sun ka ce aya ta farko wallillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim in kun diba Allah ya kawo ta ne yana magana dangane da mu'minai huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina Allah shine wanda ya saukar da natsuwa cikin zukatan mu'minai sahabban annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yarda Allah tabbata gare don me da ya saukar da natsa cikin zukatansu liyas dadu imanin ma imanin domin su ƙara imani tare da imanin da tare da su ina fatar kun fahimta sai ya ce wallahi junudu samawati wal ardi ana magana dangane da muminai da ƙara musu imani sai ya ce to rundunoni na sammai da rundunoni na ƙasa duka sun tabbatar ma Allah ma'ana Allah yana da rundunoni cikin sammai yana da rundunoni cikin ƙasa ina fatar kun fahimta sai ya ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance mai ilimi kuma mai hikima malamin tafsiri sun kace to hikimar wannan Allah yana magana dangane da muminai sai ya ce walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima sannan da yayi magana game da azabtar da munafukai da mushrikai sai ya ce walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima sun kace wannan domin Allah ya ishara ga bayansa cewa Allah yana da rundunoni nau'i biyu akwai rundunoni na rahama sannan akwai rundunoni na azaba ‘yan Allah yana son rahama ga bayi ne muminai suwa yake turowa sai ya turo rundunoni na rahama su ne ya yi ishara da su can da yana magana game da muminai ya ce wallahi junudu samawati wal ardi rundunoni na cikin samai da rundunoni na cikin ƙasa duka sun tabbata ga Allah sai ya ce wa kana Allah aliman Allah ya zama mai ilimi hakima kuma mai hikima to da an kaga wannan don yayi ishara cewa yana da rundunoni na rahama waɗanda yaka turowa domin taimaka ma bayan sa mu'minnai sannan kuma da yayi magana game da munafukai da mushrikai sai ya rufe da walillahi junudu samawati wal ardi rundunoni sun tabbatar ma Allah rundunonin samai da rundunonin ƙasa sun tabbata ga Allah nan ga ɓangaren kafin rai, sai ya ce wa kana Allahu azizan kaga ga mu'minai ce wa kana Allahu aliman hakima amma ga bangaren da yake can rahama ce amma da yake bangaren rai ne azabtar da su za a yi to yanzu duk adibin gayyan nan duk jama'an nan ran duniya a ce azabtar da su sai ce wa kana Allahu azizan kaga nan izza tattau Allah na iyawa ko ba ya iyawa shine ma'anar aziz mabuwayi wanda ba abin da ya gagare shi domin duniya da musulmi da kafirai wa fi yawa da ɗai kafirai sun fi musulmi yawa kuma haka za su ci gaba da finsu yawa har a tashin kiyama to sai mutum ya diba to yanzu waɗannan kafiran ka diba fa yawansu ka diba ƙarfinsu ka diba irin tanadinsu duk a azabtar da su sai Allah ya ce wa kana Allah azizan wannan karamin aiki ne ga Allah Allah ya kasance ya azabtar da su wannan bai ko kai wani abin tsayawa jayayya ba don me saboda Allah ya zama mabuwayi mabuwayi shine wanda ba abin da ya gagare shi to Allah ya tsare mu to bayan wannan sai Allah ya sake dawowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yau dai darajojin na annabi ba su kare ba sai ya ce inna arsalnaka shahidan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira na'am لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه tabaraka wa ta'ala ya ce inna arsalnaka lalle mu mu munka aiko ka ya kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aya ta tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe wa ya aiko shi Allah tabaraka wa ta'ala dan sako ne daga wurin Allah wanda yayi imani ya tsira wanda ya fadare kuma ya ja na yi halaka to sai ya ce lalle mu mun ka aiko ka shahidan kana mai shaida akan al'ummar ka wa mubashiran kuma kana mai albishir ga waɗanda sun yi imani da kai wa nadhira kuma kana mai gargaɗi ga waɗanda sun ka fanɗai. kaga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ayyuka uku daga cikin ayyukan da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzo Allah na farko dai yace shi ya aiko shi da manzanci ko to da an ka aiko shi menene saƙon na farko domin ka zan mai shaida ga al'ummarka na biyu ka yi musu albishir ka zan mai ba da bushara ga muminai sannan na uku ka yi gargaɗi ga kafirai ka gana an faɗi abubuwa guda uku ko to Allah ya kawo irin wannan ayar cikin suratul ahzab amma sai ya ƙara wasu abubuwa guda biyu sai ya kawo abubuwa guda biyar kaga nan uku Allah ya kawo shahidan wa mubashiran wa nadhira cikin suratul ahzab tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka ayyuhan nabiyyu inna wa mubashiran wa nadhira Na'am. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا cikin suratul ahzab tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama inna arsalnaka lalle mu mun ka aiko ka kaga an kai amfani da inna arsalnaka kamar cikin suratul ahzab kamar yadda ya amfani da ita cikin suratul fatih inna arsalnaka don haka ko ka yadda ko kakka yadda manzon Allah manzon Allah ne ina fatar kun fahimta ko ka yi imani ko kada ka yi manzon Allah manzon Allah ne ko ta yi ma daɗi ko ka maƙuri kanka akan takaici ka mutu manzon Allah manzon Allah ne in baka yadda ba mu da mun ka yadda muna nan biliyoyi ba wai miliyoyi ba in billions sama da biliyan biyu duniya sun kai imani da manzancin manzon Allah da haka me manzo Allah ya rasa don ka ce kai baka yadda mi rashin yadda ka dama wake ne mai yadda ka in Allah ya tashi abu sai ya nemi yadda bayansa kaiwa cikin suwa hake dan wake a hotel dan wake hotel cikin suwa yake me matsayin dan wake a hotel eh ka ce wai kai baka yadda ba to in baka yadda ba sai mi to mun mun yadda duk mai sun ya ga wanda ya yi imani da manzancin manzo Allah ya zo ga dalle abu ni na yi imani kufa duk kun yi imani ko to Allah ya ƙara ma annabi Muhammad tsira da aminci sai Allah ya ce ya ayyuhan ya kai annabi inna arsalnaka lalle mu mun ka aiko ka shahidan kana mai shaida wa mubashiran kuma kana mai bada bushara ga waɗanda sun kai imani da kai wa nadira kuma kana mai gargadi ga waɗanda sun ka fanɗare kaga an kawo abu uku kamar yadda aka cikin suratul fatih ko to sai Allah ya ƙara cikin suratul ahzab yace da'iyan ilallahi kuma mun aiko ka kana mai kira zuwa ga abi Allah kaga ba a faɗe ta ba cikin suratul ahzab eh, cikin suratul fatahi. amma rashin faɗin ta ba illa bane cikin suratul fatahi, nan ƙarin magana ne kawai ce ba manzon Allah da'iyan ilallahi yana cikin eh, eh, eh, mubashiran wannan bira me ma'anan mai albishir mai gargadi mai kira ga abi Allah sai Allah ya ce wa da'iyan ilallahi kuma kana mai kira zuwa ga abi Allah bi izini da izininsa shi Allah wasu rajan nira kuma mun sanya ka fitila mai haskakawa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sunayensa ana kiran siraj sirajin munir fitila mai haskakawa shi yasa yanzu kana ganga mutane ana kiran Muhammadu sirajin. kwaikwayo ne da sunan manzon Allah wa ya sami shi wannan suna fitila mai haskakawa Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinsa to shine nan yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mun sanya lalle mu mun ka aiko ka kana mai shaida ga al'ummarka kana mai albishir ga muminai wani bira kuma kana mai gargadi ga waɗanda sun kafan ɗari wada'iyan ilallahi bi izini kuma kana mai kira zuwa ga abin Allah da izinin Allah ashe wai ma manzon Allah izini ya kira zuwa ga addini Allah tabaraka ta'ala. wasu rajan mu ne ra kuma mun sanya ka zan fitila mai haskakawa don haka mai manzon Allah ke haskakawa yana haskaka mana duniyar mu da lahirar mu duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai haga cikin haske yake baya fagamniya ga al'amuran na duniya haka gobe kiyama kuma zai tashi cikin haske baya fagamniya gobe Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci irin wannan Allah ya kawo ta da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gargaɗi ne ko cikin suratu muzammil yace inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum إليكم shahidan شاهدا عليكم كما كما أرسلنا إلى فرعون To yanzu in mun ka diba wannan aya ta cikin suratul fatahi, Allah tabaraka wa ta'ala ya azama annabi ayyuka guda uku, sallallahu Alaihi wasallama. Na farko ya kira shi shahidan, kana mai shaida, za mu ji suwa annabi sallallahu Alaihi wasallama zai yi mai shaida. Kaga Allah ya kira shi mai shaida ko? na biyu ya kira shi mubashiran mai bayar da albishir mai yin bushara gawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin bushara kaga ga mu'minai waɗanda sun kai imani da shi Allah ya sanya mu ciki sannan wannan zira kuma Allah ya kira shi mai gargadi suwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gargadi mutanen da sun ka fanɗari a yi musu gargadi a jawo hankalinsu ko suna dawowa ina fatar kun fahimta to yanzu abu na farkon da Allah ya fara da shi sanya manzon Allah mai shaida sai Allah ya maimaita shi cikin cikin suratul muzammil kiran manzon Allah shahidan ba nan cikin suratul fatih Allah kira shahidan ba inna arsalnaka shahidan eh to cikin suratul muzammil ma sai Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan lalle haƙiƙa mu mun ka aika manzo zuwa gare ku shahidan alaikum yana mai shaida a kanku kaga ashe kenan suwa manzon Allah zai yi shaida al'ummarsa kaga inna arsalna ilaikum rasulan lalle mu mun ka aika manzo zuwa gare ku ilaikum suwa Allah ke magana da su al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu mun ka aiko muku manzo zuwa gare ku wane ne manzon annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama me aikin sa shahidan alaikum yana mai shaida akan ku kaga kamar yadda Allah yake kira shahidan cikin suratul fatahi inna arsalnaka shahidan to haka kuma cikin muzammil Allah ya maimaita inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum yana mai shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda mun ka aika manzo zuwa ga fir'auna wane manzo an ka aika mai fir'auna annabi Musa alaihi salatu wassalam to Allah na cewa kamar yadda mun ka aika ma Fir'auna da mutanensa manzo annabi Musa haka kuma al'ummar manzo Allah Allah ya aika muku manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya shaida akan Allah ya ce fa asa fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wabila fa asa fir'auna rasula fir'auna da anka aika ma manzo sai fir'auna ya saba ma manzon da anka aika shi. fa akhadna wa Allah ce sai mun ka kama shi akhadan wabila kami mai muni kamu mai muni wace hanya Allah ya kama fir'auna ta hanyar nutsar da shi cikin ruwa an ka bari sai da ya shiga uh, uh, tekun nila an kai tsakiyar teku babu babu gaba babu baya sai an ce teku ya haɗi sai teku ya haɗi to ga zan fir'auna dan mace ne da ya ga mutuwa duk shekarun da annabi Musa alaihi salatu wasallam yana kiran sai ya imani ya imani sai tsageranci yake amma da yaga ga mutuwa ran nan sai ya imani hatta idza hatta idza adrakahu al-gharq idza adrakahu قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل نعم. وأنا من المسلمين سي الله يتي الآن وقد كفرت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين الآن وقد عصيت قبل عصيت كيف يصعقون عصيت قبل وكنت من المفسدين يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Allahu Akbar. To ka gani, ka ga Fir'auna da yanga mutuwa sai ce na yi imani. Tabaraka wata Allah ya ce haka Fir'auna ya ci gaba da tsageranci hatta idza raka hulgar sai da nutsewa cikin ruwa ta da suke shi. da yagga yanzu go no go babu gaba ba yanzu babu mafita ƙala sai ya ce amantu billazi eh amantu billazi amana bihi banu isra'il yi imani da wannan da bani isra'ila sun kai imani su wane ne bani isra'ila annabi Musa da mutanensa yayi imani da ubangijin annabi Musa ubangijin can da shekarun baya yace ma alimtu lakum min ilahin gairi da ya ji wa'azi sai ya ce to ya yadda da ubangiji annabi Musa amma shine babba ana rabbukumul a'la duk ba shedanci bane to yanzu da ya ga mutuwa sai ya ce amantu billazi amanat bihi banu isra'il nayi imani da wannan da bani Isra'il sun kai imani da shi wa ana minal muslimin ina cikin musulmi kaga fir'auna ya musulunta dan neman katun banza ya musulunta amma too late to cry when the head is cut off ya makara domin akwai sharuɗan tuba ka tuba tun ba a jawo rayuwa ka ta kawo gargara ba amma in sai da an ka jawo rayuwa ta kawo gargara to kuka ce ka tuba Allah bai karɓa tubarka ina fatar kuma to abin da ya faru ga fir'auna kenan sai Allah ya ce al'ana oho yanzu nan zaka ce ka tuba wa a saita qablu alhali gabani yanzu ka saba ma Allah wa kunta al mufsidin ka cikin mabannata barna ba irin wanda baka yi ba ka kashe mutane ka kashe ƴaƴan bani Isra'ila ka yi kafirci ka hau kujerar Allah wanda ga tarihin duniya ba wanda ya taba yi sai kai iyakar kafiri ya kafirce ma Allah amma mutum ya hau kujerar Allah ya ce ni ne Allah sai fir'auna dan neman katon banza to Allah ya shiryar da mu kaga mahallin shahidin mu dai nan cikin suratul muzammil Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum an kira manzon Allah shahid cikin wasu ayoyi kuma Allah ya kira su shahida kaga na an ce shahid ko Allah wazna fa'il cikin wasu ayoyi kuma an kira shi shahida da shahid da shahid duk ma'anarsu guda duk dai meye ma'anarsu mai shaida kamar cikin suratul nisa'i tabaraka wata Allah yana cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi rasulin برسول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض wala yaktumuna Allah haditha haka cikin suratul baqara Allah yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a على الناس نعم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نعم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه نعم كو هكذا كبري haka cikin suratul nahl Allah ce wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim من أنفسهم نعم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الله أكبر نعم ونزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب والحكمة تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم وبشرى للمسلمين وهدى ورحمة sai ƙarshen suratul hajji Allah ya ce wa jahidu fillahi haƙa jihadihi wa jahidu billahi haƙa jihadihi na'am huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum fid الدين من حرج نعم ملة أبيكم إبراهيم نعم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم نعم وتكونوا شهداء على الناس نعم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر To, duk waɗannan ayoyin da Allah ranma ya karanta, Allah ya kira manzon Allah shahida. Bayan ya kira shi shahidan cikin suratul fatahi da suratul muzammil. Eh? suratul muzammil eh, bayan ya kira shi shahidan cikin suratul fatahi da suratul ahzab da suratul muzammil cikin waɗannan kuma sai Allah ya kira shi shahida da shahidan da shahida duk ma'anarsu guda kamar yadda na ce muku ta farko cikin suratul nisa'i tabaraka wata Allah yake tambayar bayansa yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ai fa kaifa haluhum yaya halin mutane zai kasancewa idza ji'na min kulli ummatin bi shahida in mun ka zo ma kowace al'umma da mai shaida wane ne zai wa kowace al'umma shaida annabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aika musu kowace al'umma da Allah ya aika ya aika musu to annabin nan shi zai zama shaida akan to yaya halin mutane zai kasancewa in mun ka zo da mai shaida ga kowace al'umma waji ina bika kai kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ka zo da kai Allah ha'ula'i shahida kana mai shaida akan waɗannan al'umma naka kaga Allah yake rashin shahida kenan yace waji ina bika Allah ha'ula'i shahida kuma mun ka zo da kai ya rasulullahi kana mai shaida akan waɗannan ashe suwa manzo Allah zai wa shaida mu zai yi shaida akan mu cewa me cewa ya idan muna sako kuma mu za mu tabbatar da manzo ya Allah tabaraka wata mu ashe da manzo Allah ya yi da sako akwai wanda zai musu cikin ku in ka bi in kakkabe dai ka san manzo Allah ya yi da sako Allah ya ƙara mu tsira da aminci sai ya ce waje ina bika Allah haula sai ya ce yawma idhin yawaddu alladina kafaru ranan nan ranar da Allah zai sa kowane annabi yayi shaida ga al'ummarsa sannan Allah ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shaida ga tashi al'umma ranan nan ya wadda alladhina kafaru wa'anda sun ka kafirta wa asawar rasul kuma sun ka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za su yi gurin law tusawwa bihim al-arda an daidaita ƙasa da su ka san ranar kiyama dabbobi waɗannan Allah bai ba su hankali ba don haka ba mukallafai bane don haka amma kuma duk da yake Allah bai ba su hankali ba duk wanda ya zalunci wani cikin dabba kamar wani rago mai ƙaho sai ya tuni wani rago wanda baya da ƙaho to zalunci ko ga dabbobi Allah bai kyale zalunci balle mu mutane da Allah ya ba hankali hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe kiyama Allah zai ba wannan rago mara kaho da rago mai kaho ya tuna duniya za a ba shi karfi da kaho ni irin na wancan sai ya ce ya rama tunan da ya mishi wata dabba mai zaga wadda ta ciji yar uwarta ranar kiyama Allah zai ba wannan da anka ci za ƙarfi da zaga irin da wannan sai a ce ta cizon ta. wata dabba wadda ta kofato tattaki yar uwarta Allah zai ba wannan da anka taka ƙarfi da kofato irin a ce ta rama takinta ma'ana duk abin da ya faru tsakanin dabbobi to Allah zai yi kisasi to ya an ka yi kisasi lokacin nan sai Allah ya ce musu kunu turaba to ku zama turbaya sai Allah ya juyar da dabbobi su koma ƙasa su ba za a sa su wata ko aljanna ba tunda ba a ba su hankali na ɗaukar doka ba to shine in kafiri yaga an ce ma dabbobi su koma ƙasa e, e, e, shine kafiri zai yi burin ranar na ina shi ma a ce ya koma ƙasa kana tuno ayat inna أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه نعم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كنجيا ويقول الكافر kafiri zai ce ya laita ni ya kai tona kuntu turaba ina ma da na koma turɓaya irin yadda an kama yadda dabbobi to amma da kai turbaya Allah bai baka hankali ba kai jaki ne halal ai kai ba jaki bane mutum ne Allah ya baka hankali irin na mutane amma kan mai da kanka jaki don haka su waɗancan abin da yasa Allah ya mai da su turbaya ba a sa su azaba ba a yi musu azaba ba saboda Allah bai ba su hankalin ɗaukar doka ba amma kai an ba haka ki ɗauka don haka ba za a mai da kai turba ina fatar kun fahimta to shine Allah ya ce yawma idhin eh yau ma idin na kafa ruwa a asawar rasula ranan nan ranar da Allah zai zo da kowane annabi ya shaida ga al'ummarsa sa ya zo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shaida ga tashi al'umma yawaddu na kafa ruwa inda na kafirta za su yi guri wa asawar rasul kuma sun ka saba ma manzon Allah za su yi gurin law tusawwa bihim al-ardu da an daidaita ƙasa da su a su ƙasa kamar yadda an kamar yadda dabbobi sai Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadita ga su ko ba su iya boye ba Allah ko ce irin magana duk abin da ka san ka faɗi duniya duk inda an ka shiga an ka yi mita an ka yi kuskusniya to ranar kiyama sai an maimaita gaban Allah ina fatar kun fahimta shine yace wala yaktumuna Allah hadita ba su boye ma Allah wata magana mahallin shahidin mu dainan shine Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shahidan waji ina bika ala ha'ula'i shahida mun zo da kai matsayin shaida akan waɗannan al'umma taka haka cikin suratul baqara Allah na magana game da alƙibla sai ya ce wa kadhalika ja'alnakum kamar hakan ga mun ka sanya ku ya ummata Muhammad ya ku al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ka sanya ku ummatan wasaqan al'umma matsakaiciya ma'ana mafificiya don khairul umuri awsatuha hakan ga mun ka sanya ku al'umma mafificiya don me litakunu shuhada Allah nas domin ku zamo zababbu kenan kaga Allah tabaraka wata'ala cikin duk al'ummomin da yayi duniya ya fifita al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan shine ja'alna ku ummatan wasada ai khiyaran udulan mun sanya ku al'ummomi mafifita zababbu adillai ko nan duniya kotun duniya ai ba a karɓa shaida kowa sai wanda ya tabbata adali ne yarda jin mutum ko to gobe kiyama Allah zai amshi shaida mu saboda mai hawurin Allah mu adillai ne mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan kamar hakan ga mun kasaya ku al'umma mafificiya kamar yadda yake cewa cikin Ali Imrana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله يا تي الله تبارك وتعالى يا تي كنتم كن كسانتي يا كو الأمر من منظر الله صلى الله عليه وسلم خير أمة ما في في تي الأمة أخرجت للناس da an ka fitar da cikin duk al'ummomin da kun kasa a duniya mun fi su Allah mun gode ma saboda me saboda albarkar mai ina fatar kun fahimta to sai ce kamar hakan ga mun ka sanya mun ka sanya ku al'umma mafificiya don me shuwa da alanna domin ku zamo masu shaida akan sauran mutane annabawan al'ummomi in sun kai shaida cewa sun yi da manzanci wa zai yi musu shaida su ko cewa eh sun idar mu al'ummar manzon Allah mu za a tambaya gaskiya ne annabi Nuhu ya yi da manzanci mu ce eh gaskiya ne Allah mu a shaida gaskiya ne annabi ibrahim ya da manzanci mu ce mu a shaida ya Allah ya idar annabi hudu annabi lodu annabi salihu duk annabawan nan mu za mu lita kunu da Allah na don ku zan masu shaida ga mutane waya kunar rasul shi ko manzon nan naku sallallahu alaihi wasallama ya kasance shahi alaikum shahida mai shaida akan kaga in mun kai shaida akan sauran al'ummomi cewa annabawan su idan musu shi ko manzon Allah shi zai shaida akan mu kaga mahallin shahidi dai Allah ya kira shi shahidan nan cikin suratul baqara haka cikin suratul nahli tabaraka wata ta'ala yake cewa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahida ka ambata musu yinin da muke tayar da mai shaida cikin kowace al'umma alaihim akan su su mutanen al'umma min anfusihim kuma daga kawunan su da cikin su za a dauko wani ya bada shaida wane ne kenan za a dauko ya bada shaida ga al'umma annabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aika musu sai Allah ya ce waje ina bika shahidan Allah haula kai ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu zo da kai kana mai shaida akan waɗannan al'ummomin naka kaga waje ina bika shahidan Allah ya kira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shahidan kai kuma sai mu zo da kai kana mai shaida Allah haula akan waɗannan al'ummomi naka sai Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba mun saukan ma da littafi alqur'ani tibyanan likulli shay'in wanda yake bayani ne ga komai komi bayanin komi yana cikin Qur'ani alimahu ma alimahu jahilahu man jahilahu wa hudan kuma shi alqur'anin nan shari'a ne wa rahmatan da kuma rahama wa bushra da kuma albishir lil muslimin ga musulmi Allah ka sanya mu cikin wanda qur'ani yake shari'a da rahama da albishir da su kaga mahallin shahidi dai annabi an kira shi shahida hakan ga ƙarshen suratul hajji Allah tabaraka wa ta'ala yace wajahidu fillahi haƙa jihadi ku yi jihadi cikin ɗaga kalmar Allah haƙa jihadi mafi gaskiyar jihadi kowa ma'ana ya yi iya ƙoƙari yi kamar yadda Allah yake cewa fattaqullaha mastata'tum fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa Allah ya ce fattaqullaha don ku bi Allah mastata'tum gwargwadon samun ikon ku kowa ya yi iya iko nai yanzu ga nan mun cika masallaci duk ƙarfin mu guda to in an ka ce kowa ya ɗauki kaya kowa gwargwadon iyawa ta yi daidai wa daida za mu ɗauka a'a mai ƙarfi ya ɗauka gwargwadon ƙarfi ne matsakaici ya ɗauka gwargwadon shi ma rago kowa dai ya ɗauka gwargwadon halinsa to shine nan Allah ya ce wa wajahidu fillahi ku yi ƙoƙari ku yi jihadi cikin ɗaga kalmar Allah haka jihadi mafi gaskiyar ƙoƙari kowa ya iya ƙoƙarinsa Allah shi zai biya mu washtabakum Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya zabe ku ya zaɓe mu akan wa akan sauran al'ummomi ya sanya mu duk mun fi sauran al'ummomi sai ya ce wa maja'ala alaikum fid dini min harjan Allah bai sanya kunci gare ku cikin addini ba don haka sanda dukkan ga wani hukunci yayi kunci to ba hukuncin Allah bane ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi addinin musulunci sauƙi ne kamar yadda ya tabbata cikin hadisi inna dina yusrun Eh, addini sauƙi ne ma'anar sauƙi mai sauƙi ne ina fatar kun fahimta sai ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin Allah bai sanya kunci gare ku cikin addini ba millata abikum ibrahim shi wannan addinin da kuke bisa gare shi Ta farkin babanku ne ibrahim alaihi salam huwa sammakumul muslimina shi annabi ibrahim shi ya samu ku suna musulmi min qablu tun kafin zakkuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa fi hadha hakan ga kuma an kira ku musulmi cikin wannan alqur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko tare da annabi li yakuna rasulu madha shahidan alaikum Allah ya yi wannan ne domin manzon nan sallallahu alaihi wasallama annabi kenan sallallahu alaihi wasallama ya kasance shahidan alaikum mai shaida akan wata kunu da Allah nas ko kuma ku zama shaida akan mutane kaga nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama shahidan ko to ka gani to wannan ya tabbatar da abinda duk waɗannan ayoyin sun tabbatar da abinda Allah ya faɗi cikin suratul fatahi inna arsalnaka shahidan don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata mai shaida akan wa manzon Allah zai bada shaida zai bada shaida akan al'ummarsa Allah ka sa mu yi abin kirki wanda in ya bada shaida akan ba za mu yi bakin ciki to sai gaba ta biyu ya ce wa mubashiran kuma mun aiku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mai albishir kaga mubashir akan abin nan ismul fa'il mubashir wanda ismul fa'il yana tsaya matsayin fa'il. ina fatar kun fahimta mubashir to kamar yadda Allah ya kira manzon Allah mai albishir menene mubashiran nan mai bayar da bushara kaga ashe kenan kiristoci ba su ɗaya da mai bushara ba mu ma musulmi muna da mai muna bushara wane ne mai muna bushara wanda ya zo mana da bushara shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu ku kiristoci tambayar mu gare ku don Allah wanda ya zo muku da bushara karamin mutum ne a wurin ku a kuna son sa ko ba ku son sa dole su ce suna son sa ko kuna yadda a jingina mai wani aibi dole su ce a'a to yaya kuke kullum kun ka motsa ku yi kokarin aibanta mana muku wanda ya zo mana da bashara yaya sanda duk kun ka motsa kuke kokari kuma gaban idanunmu kuma cikin garuruwanmu ba in mun ka ba ku wurin zama kun ka zauna kun ka miƙe kawawun ka in daɗi ya muku yawa me za ku saka mana da shi wanda ya zo mana da bashara shi za ku zagi shi za ku ci ma mutunci ko haɗin ya kalma game da shi kuma gaba gare mu kuma cikin gare mu don Allah an biɗi a zauna lafiya a ba mu a zauna lafiya wannan mai bisharar na wanda ya zauna da bishara ba mu haɗa shi da kowa ba duniya da a nakasa shi mun fi son duniya ta tashi da a jingina wani aibi ko cuta zuwa gare shi mun fi son duniya duk ta yamuce ba wai gari guda ko ƙasa guda ba duk duniya ta yamuce in dai a sai an nakasa mana wanda ya zo mana da bishara shi yasa kaga Iyakan hankalinmu mu musulmi kafin a taɓa wanda ya zo mana da bishara kada taɓa wanda ya zo da bishara mun koma mahaukata sai mun yi ma aikin hauka sannan hankalinmu ya dawo na fatar kun fahimta don haka don Allah ku bari a zauna lafiya da ɗai kirista bai ji mun taɓa annabinsu mun aibanta annabinsu ba da ɗai baka ji wani musulmi in dai ba jahili ba musulmi dai wanda ya san aikin da yake yi to babu yadda za a yi wata mugunya kalma game da annabin eh, kiristoci annabi isa ko ma ko wani annabi imani ba za ka zan musulmi ba mu ga aƙidar mu sai ka yadda da manzancin annabi isa alaihi salam in ka yadda da annabi muhammad duk sauran annaba ka ce baka yadda da annabi isa ba har yanzu nan ka kafiri mu a wurin mu kai kafiri ne don haka ba yadda za a yi musulmi wanda a bisa hankalin kansa kuma ya sa aikin da yake yi ya faɗi wata magunyar magana game da annabi isa to tun da ba mu aibanta annabin ku don me ku inda kun ka motsa kuke kokarin aibanta namu don Allah kun nemi a zauna lafiya to Allah ya shiryar da mu to shine kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira manzon Allah nan mai bushara hakan ga kuma ya kira shi mai bushara cikin suratul ahzab ayar da Allah ran mai aiko يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا نعم حكا كما يا كراش ما بشارة تكين سورة الإسراء يتي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نعم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا haka cikin suratul furqan Allah ya kira manzo Allah mai bishara cewa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira wama arsalnaka illa mubashiran wa nadira to duk waɗannan surorin guda uku waɗannan ayoyin na waɗannan surorin Allah ya kira manzon Allah mai bushara. kamar yadda ya kira shi mai bishara na cikin suratul fatih suratul ahzab Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi inna arsalnaka lalle mu mun ka aiko ka shahidan kana mai shaida sai ya ce wa mubashiran kuma kana mai bushara wa nadira kuma kana mai gargadi kaga manzon Allah mai bushara ne ko Allah ya sanya mu cikin bushara manzon Allah haka cikin suratul isra'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya mun ka sauko da alqur'ani babu wasa babu bananci babu ba'a shine ma'anar wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal kuma da gaskiya shi qur'ani ya sauko ba wasa sunan wani mutum ba wasa eh ba wasa game da alqur'ani in kana imani kai imani in baka imani ka ban mana abin mu amma ba a wasa da qur'ani kana wasa da qur'ani ka zama kafiri kana wasa da wanda ya zo da qur'ani ka zama kafiri waɗannan duka logo area ne ba a wasa da su shi ne ma'anar wabbil haƙƙi anzalna da gaskiya mun ka saukar da shi ba mu saukar da shi da wasa ko da sako-sako ba Wabbil haƙƙi nazal shi ma ƙur'anin da gaskiya sauko sai Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aika ka ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran face don ka zama mai albishir wa nadira kuma ka zama mai garbi haka cikin suratul furqan tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya annabi sallallahu alaihi wasallama illa mubashiran face don ka zama mai albishir wa nadira kuma mai ka zama mai gari kaga duk cikin waɗannan ayoyin Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubashiran mubashiran mubashiran mai bada albishir cikin wasu ayoyi kuma sai Allah ya kira shi bashiran akwai bambanci tsakanin mubashiran da bashiran kaga bashir kaga eh, fa'ili ne ko shi kuma mubashir ismul fa'il dama ismul fa'il yana aiki yana tsaya matsayin fa'il don haka duk ma'anar su guda daga ce mubashir daga ce bashir duk guda ne cikin wasu ayoyi Allah ya kira manzon Allah bashir bayan ya kira shi mubashir kamar cikin suratul baqara tabaraka wata Allah ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran inna arsalnaka bil haqqi بشيرا ونذيرا نعم ولا تسأل haka suratu saba'i ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi na'am walakinna haka suratu fatir ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira na'am wa in min ummatin illa qala fiha nabi suratu fussilat ya ce kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan fussilat فاتوني قرآنا عربيا نعم قرآنا عربيا لقوم يعلمون سمي قبا بشيرا ونذيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون الله أكبر duk cikin waɗannan ayoyin Allah tabaraka wata'ala ya kira manzon Allah bashir bayan cikin wa'ance ya kira shi mubashir kamar suratul baqara tabaraka wa ta'ala yace inna arsalnaka bil haqi haqiqa mu mun ka aiko ka da gaskiya babu wasa babu bananci ba ba'a mu mun ka aiko ka da gaske bashiran kana mai bushara wa nadiran kuma kana mai gargadi kaga Allah ya kira shi bashira sai ya ce wala tusalu ba a yin tambaya an asabil jahim game da mutanen wuta ƴan wuta ba a tambaya mu kai su wuta kowa kan gani wuta da kan karin sa ya zo in ji mata laifinsu ya kai su don haka ba za a yi tambaya ba wala tus'al an ashabil ba a tambaya game da yan wuta ga wata ƙira'a kuma wala tas'al an ashabil jahim kai annabi kanka yi tambaya game da yan wuta wai me ya kai su wuta ba su kawai duk wanda hagin cikin wuta ya cancanci shigarta Allah shi kare mu daga gare ta haka cikin suratu saba'i Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aika ka ba ya rasulullahi illa kafatan linnas sai ga dukkanin mutanen duniya gaba daya. larabawansu da ajamawansu fararensu da baƙaƙensu miyagunsu da na ƙwarai ba mu aika ka ba illa ka fatan linnas ce ga dukkanin mutane bashiran kana mai albishir wa nadhira kuma kana mai gargadi kaga nan Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi bashiran ko sai ya ce walakin na aktarna sai dai da yawan mutane la ya ba sanin haka kaga Allah ya kira shi bashiran haka cikin suratul fatir yace inna arsalnaka bil haqqi lalle mu mun ka aiko ka da gaskiya bashiran wa nadira kana mai bushara kuma kana mai gargadi eh sai yace wa in min ummatin ba wa in min ummatin ba wata al'umma illa khala fiha nadhir face mai gargadi ya shude cikin ta ba wata al'umma da ta gabata face an yi mai gargadi ko wace al'umma ma'ana Allah ya aika mata mai gargadi hakan ga cikin suratul fussilat tabaraka wa ta'ala farko farkonta yace kitabun fussilat ayatu wannan littafi alqur'ani littafi ne wanda an bayyana ayoyinsa qur'anan arabiyan abin karatu ne balarabe wanda an ka saukar da yaren larabci kaga Allah ya kira qur'ani balarabe ashe kenan duk wanda zai karanta qur'ani ya karanta da yaren larabci kai ya karanta da yaren garinsu hausawa suna karanta qur'ani ne da hausa yarbawa suna karanta ƙur'ani da yarbanci sauran ƙabilu duka da yaren suke karatun ƙur'ani kamar gairil mangalubi mangalubi larabci ne mangalubi menene hausa ce gairil mangalubi alayhi wala lamima ana lamima <laughs> ko ko sirat allazina dandanta alaihim kaga wannan bahaushe ne kan tagarya Kur'ani ne bahaushe ba balarabe ba na allazina dandanta alaihi za dauka dandanta an kace ba dandanta bane <laughs> shi yasa kaga gani in sun zo karatu har inda ake bayyana karatu sai su yi asirce saboda ba su iya karatu ba to Allah ya shirya duk wanda bai iya karatun Qur'ani ba an kware shi ya tahi tsaye ya nemi karatun Qur'ani abinda ya rage mishi na rayuwa baya halatta matsayinka na musulmi ka zauna baka iya karatun Qur'ani baya halatta ka ci amanar kanka to sai Allah ya ce kitabun fusilat ayatu shi wannan littafi alqur'ani littafi ne wanda an bayyana ayoyinsa ko qur'anan arabiya abin karatu ne shi amma ana qur'an ma yuqra'u abin karatu ne balarabe wanda an ka saukar da yaren larabci liqaumin ya'lamuna ga mutane masu sani mun aiko wannan littafin bashiran yana mai albishir wa nadhira kuma mai gargadi sai malaman tafsiri sun ce bashiran wa nadhiran ɗaya biyu ko ta zan sifa ta shi littafin alqur'ani ko kuma ta zan sifa ta wanda ya zo da alqur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ana fassarawa wane ne ya zo da Alƙur'anin wanda yake Allah ya rarrabe ayoyinsa kuma abin karatu ne na larabci wanda ya zo da shi shine bashiran wa nadiran mai gargadi kuma eh, mai bushara ko mai gargadi sai Allah ya ce fa'ara da aktharun sai dai da yawan mutane sun kau da kai daga wannan Qur'ani fahim don haka la yasma'una ba su saurara alqur'ani Allah ya tsare mu daga zama cikin wannan kau da kai da Qur'ani to kaga nan Allah tabaraka wa ta'ala duk ya kira manzon Allah bashiran ko cikin wata aya Allah ya kira shi bashirun suratul ma'ida yace ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran yubayyinu lakum ala fataratin min ar-rusul yubayyinu lakum ala من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من نذير ولا بشير ko kai ka san bai tafi ba kai ta kadimi da ta akhiri an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir na'am faqad ja'akum bashirun wa nadhir na'am wallahu ala kulli shay'in qadir cikin suratul ma'ida Allah yake kiran ahlul kitabi ba su annan suna jaya da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani sai Allah ya ja kunnin su yace ya ahlul kitabi ya ku mutanen littafin Yahudu da Nasara qad ja'akum rasuluna haqiqa manzon ya zo muku wane ne shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa manzon ya zo muku yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul yana muku bayani duk abin da ake bukatar bayaninsa na addini da na duniya duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana Allah ya ƙara min tsira da aminci ya zo a lafataratin minar rusul bayan yankewar manzanni ko da ya zo an samu tsawon lokaci bayan wucewar annabi isa Allah bai koma aiko wani manzo ba wajen shekaru ɗaruruwa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya turu manzon Allah Allah ya turo wannan manzon ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ku an taqulu domin kada ku ce ma ja ana min bashirin wala nadirin wani mai bushara ko mai gargadi bai zo muna ba to faqad ja'akum bashirun wa nadirun mai gargadi mai bushara ya zo muku wane ne bashirun wa nadirun nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya kira shi bashirun ko faqad ja'akum bashirun wa nadir haqiqa mai bushara ko mai gargadi ya zo muku sai ya ce wallahu ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan komai to duk waɗannan ayoyin ya ku musulmi da inda Allah ya kira shi mubashir da inda Allah ya kira shi mm, bashira da inda Allah ya kira shi bashirun kaga duka sun karfafa wannan ayat da cikin suratul fatah inna arsalnaka shahidan wa mubashiran saura gaba ta ƙarshe wa nadhira hakan ga kuma mun aiko ka kana mai gargadi kai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma kiran manzon Allah nadhiran ya maimaitu cikin ayoyi masu yawan gaske na alqur'ani misali ayar da Allah ramma ya karanta ya sake maimaita ya sake maimaita sau uku kuma ta cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan Na'am, wata ya ce ya تبارك ya يتشي يا أيها النبي يا arsal النبي إنا أرسلناك للي aiko ka. shahidan kana mai shaida ga al'ummarka wa bashirin kuma kana mai bushara ga waɗanda da yi imani wa zira kuma kana mai gargaɗi kaga nan ma cikin suratul azab Allah kira shi nazirin ko haka cikin suratul furqan Allah ya kira manzo Allah nadira yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi الذي نزل الفرقان sai ya bude suratul furqan yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdi albaraka albarkoki sun tabbatar ma allazi nazzala alqur'ana wanda ya saukar da littafin nan mai rarrabe hukunci hukunci shine alfurqan allazi yufarriqu bainal haqqi wal batil allazi yufarriqu bainal bainal islam wal kufri ina fatar kun fahimta allazi yufarriqu bainal imani wan nifaq to shi azzaman sa alfariq tabarakallazi nazzala shine zaman sa furqan albarkoki sun tabbatar ma wannan da ya saukar da alfurqani littafi mai rarrabewa ala abdihi akan bawansa wane bawa wane ne bawa anan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga mu musulmi in ka ce manzon Allah bawan Allah ne ba mu kyama amma kiristoci in ka ce annabi Isa bawan Allah ne su soka na kasashi to kiristocin kware ba su kyama don an kira annabi Isa bawan Allah shi annabi isa sanda ya raye, in ka kira shi bawan Allah bai bai jin ciyo kamar yadda Allah ya tabbatar muna yace lan fal masihu an yakuna abdan lillahi يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا ولا الملائكة المقربون نعم ومن يستنكف ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا تبارك وتعالى يتي لن يستنكف المسيح ها أبدا النبي عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام بايك أمر أن يكون عبدا لله يزم باوان الله walal mala'ikatul muqarrab haka mala'iku makusanta wurin Allah ba su kyamar a kira su bayan Allah eh sai Allah ya ce wa man yastankif duk wanda ya kyamaci a kira shi bawan Allah ko a kira wani bawan Allah kamar yadda kiristoci ke kyamar a kira annabi Isa bawan Allah wa yastakbir yayi girman kai to fasa ya yashurum da sannu Allah zai tayar da su ilai zuwa gare jami'an gaba daya ya jami'an dalilin ka cewa annabi Isa ba bawan Allah ba bawan Allah to bawan menene ran nan ka buɗe baki ka ce Allah ne kaga abin da zai faruwa gare ka ko ka ce ɗan Allah ne ko ka ce cikon alloli uku ka sha kashi ɗan neman ga to Allah ya shiryar da mu to shi shine yace tabarakallazi nazzalal furqana ala abdi albarkoki sun tabbatar ma wannan da ya saukar da littafi mai rarrabewa ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don me liyakuna lil alamin nadira domin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gargadi da talakan duniya duka kaga Allah ya kira shi nadira wasu wurare Allah ya kira shi nadhirun eh kamar cikin suratul a'raf tabaraka wa ta'ala yace awalam tafakkaru ma bi sahibihim min jinna awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna نعم إن هو إلا بشير ونذير لقوم إن هو إلا نذير مبين إن هو إلا نذير مبين haka Allah ya maimaita duk da cikin arafi ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah نفعا ولا ضرا إلا ما ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير إن أنا إلا نذير وبشير لقوم farkon suratu hud Allah ya ce alif lam ra alif lam ra كتاب أحكمت آياته قرآنا عربيا لقوم يؤمنون نعم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون هكذا سورة هود إنك أربعة ويتي فلعلك تاركم بعد ما يوحى فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك نعم وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك نعم إنما أنت نبي نعم والله على كل شيء suratul hajji ya ce qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum ya ayyuhan nasu ana lakum nadhirun bi suratul ya ce wa makunta kunta bi janibi tura idna daina wa ma kunta bi janibi idna daina ولكن, رحمة من ربك لتنذر قوما ما أنذر إليهم لتنذر قوما ما أنذر إليهم ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك نعم من قبله من نبي من قبلك لعلهم يهتدون هكا سورة العنكبوت يتشي وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه نعم قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير سورة السجدة يتي أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه نعم بل هو الحق بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون سورة سبع يتي قل إنما أعظكم بواحدة قل إنما أعظكم بواحدة إيه. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا نعم ما بصاحبكم من جنة نعم إن هو إلا نذير مبين هكا تبارك وتعالى يتشج سورة فاتل يتشي وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم ليكونن ليكونن أهدى من إحدى الأمم نعم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا دمي استكبارا في الأرض في الأرض ومكر السيء نعم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله نعم فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا نعم ولن تجد لسنة الله تحويلا الله أكبر duk waɗannan ayoyin ya ku bayan Allah da masu kama da zuba su kaɗai ba ne duk suna tabbatar da manzon Allah mai gargaɗi ne Allah ya kira shi nazir to shi ne tabaraka wa ta'ala babu lokacin fassara su ko tabaraka wa ta'ala ya ce inna ka lalle mu mun ka aika ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama shahidan kana mai shaida ga al'ummarka wa mubashiran kuma kana mai bada bushara ga waɗanda na yi imani wa kuma kana mai gargadi don haka ta tabbata manzon Allah mai shaida ne sannan mai bushara ne sannan mai gargadi don mi da mun ka aiko ka da waɗannan ayyuka Allah ya ce lituminu billahi domin ku imani da Allah ya ku musulmi wa rasulihi da kuma manzonsa wato azziruhu kuma domin ku karfafe shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato waqiruhu kuma ku darajanta shi ku girmama shi duk abin da ake ce ma girmamawa Watu sabbihu kuma domin ku tsarkake shi tasbihi ba a yansa ga kowa sai Allah ina fatar kun fahimta domin ku tsarkake Allah bukuratan wa asila safiya da marici. abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini ya sanya ya shafe Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatanku to namance duk kwanakin gaban introducing ɗin Allah rama ba kun ga alaran ko yana kokari ko bai kokari yana kokari alhamdulillah kun san shi sunansa Ismail ina mallam Muhammadu Altini limamin Ali sunna ne abinda muke karatu da shi nan to ɗansa ne dan dan Mallam Muhammadu Altini ƙauna ta shaƙiƙiya ta uwa ɗaya uba ɗaya ita ce mahaifiyarsa ta haife shi ni na haɗa auren malla altina abokina ne sai ni jawo ta ni bashi to ga daga cikin albarka aure aure ya yi albarka ko bai yi albarka ba sun haifi ɗa wannan yaro da kuke gani mahaddacin ƙur'ani Allah ya taimaka mishi ya haddace ƙur'ani kuma da tajwidi kuna da jin karatun ko da tajwidi sannan kuma da makharijul huruf saboda har musabaka yana zuwa kuma ya ciu kyauta kaga sanda don anka ce ma mutum yana zuwa musabaka ya nuna ya iya tajwidi kuma yana da maharijul kuro. amma dai da yanzu bai saki zuwa musabaka to wannan shine alaran mana kaga ɗana ne ko muna roƙon Allah ya ƙara mu rayuwa ta albarka da shi da sauran ƴan uwa ne Allah ya tsare shi daga talalabiya da kuma ɗiba shedan Allah shi tabbatar da mu akan gaskiya madalla ku ci gaba da ya mai addu'a Allah ya tabbatar da shi kuma ba qur'ani dai ya abin nan ba da yake baba ne malami ne waɗannan littafan duk irin su bulugul marasuri ya da sauransu duk ya karace su ga ubanai don haka ba alaran mazalla ne kuma haka dan zuwa gaba za ku ji shi yana wa'azi insha Allah to Allah ya sa mu rayuwa ce da tamu albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk